بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammacin da mai wanda ya dace da sha daya ga watan ramadan a wannan shekarar ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 27 ga watan 11 shekara ta 2001 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 7 26 ne 26 ga watan 11 mun tsaya ne ƙarshen aya ta 7 asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaykum minhum mawadda والله قدير والله غفور رحيم cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahina yau kuma zamu tafi aya ta takwas ya Allah ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وبنجي في لا ينهاكم الله دقي الله بيهنا كبا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين دنجل دارك irin kafiran da ba su yaƙe ku ba cikin addinin ku walan yukhrijukum min diyarikum kuma ba su yi yunkurin fitar da ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhu bai hana ku kyautata musu ba shine al-ihsan al-birru ilayhim kenan wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi adalci gare su inna Allah yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci sai إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم wa ma ya tsawon lawan faɗu na in kan huma bani mu. yin na mayen taku wallahu sanu dai kadai ubangiji yana hana ku ne. an ɗan na kasanokun fidda ne dangane da kafarin da sun yaƙe ku cikin addinanku wa asarar dukkan min ziyariku kuma sun yi yunkurin korarku ko fitar da ku daga cikin gidajenku wa zaharu ala israjikum ko sun taimaka a bisa da a kore ku daga garin ku ko a kore ku daga ku irin waɗannan ubangiji yana hana ku an tawallauhum ku ce za ku jibinci lamarin su ku ce za ku kwanace su ko ku taimake su wa man yatawallahum dukkan wanda ya jibinci lamarin irin waɗannan kafirai ko yake zai taimaka musu fa ulaika humu zalimun irin waɗannan su ne azzalimai wato a takaice waɗannan ayoyi guda biyu sun kasa mana kafirai cewa iri biyu ne akwai kafirai da ake zaman amana zaman lafiya da su taɓa yaƙar mu ba ko ba su taɓa haɗa kai da wani ya yaƙe mu ba kuma ba mu ga alamun hakan tattare da su ba irin waɗannan babu laifi mu zauna lafiya da su babu laifi mu yi musu ihsani babu laifi zamantakewa ta mutu tare da su in wani abu na gaje ya same su mu taya su gaje don saboda kila hakan ya ja hankalin su ɗayan su baya da lafiya mu duba shi babu laifi ina fata mu wani daga cikin su na neman taimakon mu ko na kuɗi ko na abinci ko na abu makamancin haka babu laifi ne masa wannan ihsani da sai zan to min babil ihsani ilaihim li jazbi qulubihim ila al-islam ko li istimalati qulubihim ila al-islam wato sai zan to ana musu ihsani ne dan kokarin jawo su zuwa ga addinin musulunci amma nau'i na biyu daga cikin kafirai nau'in kafiran da sun yake mu sun karkace mu ko sun taimaka mai yakan mu ya yake mu ko suna ɗaukan asirin mu su fallaka wurin wanda zai yake mu to irin wannan babu wani isari da zan musu kina fata an fahimta wato kaga an kasa su gida biyu kenan yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wato asma binta abi bakar Allah ya kare ta a gare ta mahaifiyarta ta kawo mata ziyara a madina mahaifiyarta tana mushrika ita ko asma tana cikin sahabbai mijinta shine zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin al'asharatu mubassara bil lokacin da mahaifiyarta ta kawo mata ziyara daga makka har zuwa madina sai ta ki karɓar bakuncinta irin abin da ya kamata ta karɓe ta da shi ta ba ta masauki ta ba ta abinci ta yi wannan ta yi wannan duk ba ta yi wannan ba sai ta garzaya ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labarin cewa ga mahaifiyata ta zo amma ba ta shiga addinin musulunci ba ku dace ita in ya halatta in karɓi bakuncin ta in sadar da zamantakewar ta sai manzo Allah ce sili ummai babu nufi za ki iya sadar da zumuncin mahaifiyarki abin nufi ba ta cikin kafiran da suke yakar mu mu musulmi kenan da haka ya halatta ki yi ihsani gare ta ki kuma kyautata mata ina ba ta fahimta kuma wannan ta sa wani yaro da yahudi da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima da ayyukan gida na yau da gobe yaron bai da lafiya sai manzon Allah ya tashi da kansa ya je har gidansu don ya duba shi kuma yayi amfani da wannan zuwa dubiya wajen kiran shi zuwa ga addinin musulunci dan bayan ya duba shi ya nuna masa damuwar abin da ke cikin rashin lafiya sai kuma ya tallata masa addinin musulunci me yasa ba za ka musulunta ba sai yaron ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa me yasa ba za ka musulunta ba ga abin da ke cikin musulunci ga kaza ga kaza yaro sai kalli mahaifinsa sai kalli manzon Allah karshe sai mahaifinsa ya ce da shi ajib abal qasim ka an sa baban qasim babu ko sai yaron ya furta kalmar shahada manzon Allah sai yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamar da shi daga cikin ta to ashe idan da za ka dauki wannan siyasa ta mu'amala tsakanin mu dukka da kafiran da zai zanto cewa ba sa yakar mu zama ya hada mu gari guda muna kokarin kirin zuwa ga jinin musulunci muna kokarin yi musu ihsani muna yi musu adalci a zaman rayuwa na yau da gobe ba ma zalunta su wannan zai bude ko ba wajen shiga zuwa addinin musulunci ina ga ba wani lokaci kira da mu'amalar ka kira da ihsani da zaka yi ya fi kira da zaka yi da dukiya a ya fi kira kai za ta yi da wa'azi kadai da jan aya ko fassara hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu laifi yin insani gare su matukar ba sa ya karfa cikin addini amma kashi na biyu waɗanda suke yakar mu cikin addinin musulunci to su wannan ubangiji subhanahu wataala ya ya haramta mana mu ce za mu kyauta musu ko za mu yi musu kaza tunda suna yakar mu cikin addini domin duk wani abin da za mu ba su na tallafi ko na agaji za su iya amfani da shi wajen samun karfin yakar mu karo na biyu sun kashe mu a jiya sun kashe mu sai karan biya to yanzu ko mun tallafa musu kenan su kara kashe mu karo ne ina ba ta fahimta sai dai idan an samu ɗaiɗaikun cikin su wanda an same su a cikin mazafi a inda aka aminta da sharro to babu laifi a yi musu ihsanin da kila ya bude kofar shiga su zuwa ga addinin musulunci a nan muna da zurfa guda gudu za mu ɗauka cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko sumama ibn usal sumama ibn usal shugaba ne daga cikin shugabannin larabawa a zamanin sa manzon Allah ya tada tura masa dan aike don ya kira shi zuwa ga addinin musulunci ya kira kabilar zuwa ga addinin musulunci ka su ma mai sa kace wanda da ka'ida ko da ta kafirai a da ba a kashe dan aike da ya kawo wasiƙa ba a kashe sai dai a karba a bada ansa ya koma ko a ce ba za ba da amsa ba ko wani abu amma me na kama sai a kashe lokacin da aka kama shi aka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk inda aka ga Usama a zo da shi hayyan aw mayyitan ma ibn Usama yace duk lokacin da aka gan shi a zo da shi to saboda haka sai sahabbai suka ci karo da shi a lokacin da yake kan hanya ta zuwa garin Makka dan aiwatar da aikin haji irin nasu wato ainihin irin na mutanen jahiliya da suka kama shi suka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sai a kauri ta cikin masallaci sai aka zo aka zabi daya daga cikin dirkan masallaci ko gaba ta masallaci ko fila na masallaci aka daure shi manzon Allah da kansa yake sa ake kawo masa abinci daga gidansa da kansa sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zai sami shi yana daure yace sumama ibn usman me za ka ce ba kai da kake dan ake na ba kai kaza kai kaza kai kaza yace ba abin da zan ce manzon Allah idan ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta aka kashe idan dai kisa idan ku kaya ya ce mun kai mun rangwame to dama ka har da haka kai mai rangwame ne mai kuma abuwa sai manzon Allah ya nuna ya ne kwana uku aka yi ana irin wannan magana manzo Allah ya faɗa shi kuma mai ta magana da karshe sai manzo Allah ya ce a cikin ka in yabe masa da aka ce shi bayan ya fita garin Madina sai da ya amfani kuma ya tafi shi da zama kafirci ga wanda suka masa ihsani wanda ba ta da masa irin sa ba sai dawo zo furta kalmar shahada sai shahadu an wa muhammadan rasulullah wato ko da kafare da suke yakar mu akan samu ɗaiɗaiku waɗanda idan mun samu nasara akan su mun kama a madadin kashe su to kamar da yi musu mu'amala da za su ja wato ainihin hankalin su musu musulunta matukar muna da kyakkyawan zaton dama sun jahilci musulunci dan cikin wanda suka jahilci a cikin waɗanda ba sa musulunci iri biyu ne akwai wanda sun akwai wanda da gangan suke sun san musulunci gaskiya ne amma suna da wata riba da suke samu a wajen mabiyan sun mayar da tutun wurin samun kuɗa a ɗan shiga da haka ba ka so a shiga musulunci ko da sun fahimta su ba ina ba za mu fahimta ta take ta wannan aya tana magana ne a wannan bangarori guda sai kuma Allah ya ayyuhal ladina amanu idza jaa معكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكواكب واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajirafin idan mummunai suka zo muku suna masu hijira mummunai cikin mata suka kawo kansu madina muhajiratin wannan hal ne halin kasancewarsu masu hijira sun kaura cewa garin kafirci zuwa gari na imani to abin da ya kamata su ne tamtahi ne kunna ku jarraba su don ku tabbatar da gaskiyar imanin dan ku tabbatar da gaske ne cewa sun shiga addinin musulunci Allahu a'lam bi imanihim ko da kun jarraba su dai za ku lura da alamomi ne na zahiri amma ba ku iya sanin abin da ke cikin zuciya Allah shi ne mafi sani dangane da imanin fa in hunna mu'minatin bayan kun jarraba su in ya bayyana gare ku cewa su mu'mine ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku ce za ku mayar da su zuwa ga kafirai a'a sai ku rike su a wajen ku tunda sun riga sun musulunta la hunna illul lahum su waɗannan mata ba su halatta ba ga mazajensu na da da suke kan kafirki wala hum yahilluna lahun haka su kafirai da dai ba su halatta ba ga irin waɗannan mata wa atuhum ma anfaqu illa iyaka ku mayarwa da mazajen su kafirai abin da suka siyar na biyan sadaki na hidimar aure lokacin da suka aure wala junaha alaikum sa'ilin nan babu laifi akan ku mun an tanki hunna bayan kun ajiye su a wajen ku har sun yi idda kuma ku aure su idza muhunna ujurahun idan har kun ba su sadakin wala tumsiku bi isamil kawabir kada ku rike igiyar aure da kafirai mata cikin ku da duk wanda yake auren mace shi yana musulunci tana kafirci kafin saukar wannan aya to yanzu aya ta sauka ta hana auren sa ya mutu wasalu ma an ku nemi a biya ku abin da kuka kake lokacin da kuka biya sadakin wal yasalu ma anfaqu su ma kafirai da matan su suka musulunta suka zo madina suna da haƙƙi su nemi abin da kowa kake na sadaki na matan su tun da yanzu matan sun gudu sun shiga musulunci zalikum hukumullahi wannan shine hukuncin Allah da ke tsakaninku da juna yahkumu bainakum yana gudanar da hukunci a tsakaninku wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala ne alim masani sannan kuma hakim mai hikima cikin al'amuransa wannan aya tana bukatar karin bayani amma da ta kai ta sun da wani ka'ida na zamantakewa da ke cike da adalci irin ta addinin musulunci idan muka manta ba bare lokacin da muke karanta suratul fath mun karanta hadisin da yake maganar sulhul hudaybiya sulhun da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutanen makka kar ku manta cikin ka'idar sulhun shine idan wani mutumin makka ya shiga addinin musulunci ya gudu ya zo madina wajen manzon Allah manzon Allah dole ya mayar musu shi amma idan daga nan madina wani ya ridda ya koma makka wurin kafare su kuma za su rike kayan kun san akwai kwalam din da ya kunshi wannan bayanin a cikin ka'idar su manzon Allah kuma yake ya yarda har ma a lokacin ana zaune da manzon Allah ba sai daga wajen sulhun ba sai ga wani bawan Allah ya gudu a daure da igiya daga cikin garin makka mai wakiltan kafiran maka a wajen tsohon yake kuma wannan shine na farko da za a fara ba mu maza Allah ce eh, an ba ku kuskure ina jin ku rike wannan kuɗin to kun ga wancan wani abu ne wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar ta hanyar sunna aka tabbatar da wannan ka'ida ka'idojin wannan su to wancan ka'ida kaga ta kunshi dukkan wani wanda ya musulunta ya gudu to wannan aya kuma sai kuma za ta yi tafsiri bayan wancan hadisi ya ba da umumi hadisin ya nuna duk wanda ya musulunta sai wannan aya ta zo ce a'a banda mata ina ba ta mu fahimta idan mata suka zo idza ja'akum mu'minatu muhajiratin in mata suka zo suna masu hijira sun gudu daga makka kar ku ce za ku mu'amalance su a ka'idar da kuka yi sulhu da kafare na in maza ne kuma yi su famtahinu kunna ku ba su jarabawa matan dan ku gane imanin Allahu a'lamu bi imanihim Allah bai fi kowa sanin imanin su fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun gane mu'mine ne fala tarji'uhunna ila al-kuffari wannan takardar da kuka sa sulhu wanda kuka ga mata a yanzu Allah ya sauke shi da wannan aya ina fata an fahimta kaga wannan hadisin ya zama am wannan aya ta zama khas ina fata an fahimta wanda ke la ta'aruda bainal am wal khas kuma wannan shine mafi fitowar misali farko da malamai ke ba da hujja na yiwuwar aya ta yi tafsisi na wani umumi na hadisi ina fata an fahimta in ba haka ba abinda aka saba gani da yawa shine aya ta zo ala sigatul umum hadisi ya zo yukhassisuha hadha huwa al-akthar wurudan shi yawan zuwa amma hadisi ya zo umumi aya ta yi ba su da yawa cikin misalanta akwai wannan ina fata an fahimta to fala tarji'uhunna ila al-kufar to wannan jarabawa da za a musu da Allah ke tantabi hunna ku jarraba su abdullahi da abar su zamu nemi kiran tuwa ne ce rantsi da Allah ke nuna da ce wallahi tallahi ne musulma ce yace shi kenan an riga wannan suna da ta a jarrabawa ta za a yi mutu. bayanin jarrabawar zai zo a can aya ta biyun wala إذا جاءك wala يبايعنك على wala لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين wala وأرجلهن ولا يأتينك في معروف idan sun yarda da wannan to sun ci jarabawa idan suka ci da wannan ba ba su ci jarabawa da haka da aka ce a anan an ce ku za ku jarabawa amma yaya za a yi jarabawar bayanin zai zo nan gaba haka wadansu malaman ne suke bayani kina ba ta an fahimta to menene hikimar yin jarabawa saboda waɗansu daga cikin mata sukan gudo daga makka su taho madina ba dan komai ba sai dan wani bazawar su ma ya fito amma ba ce suka shiga ba da an ce mai kawo ku suke hijira nan ba wata hijira da biyu wato sun goyi wani gaba wurin to ne amfanin a jarraba suna a gane gaskiyar imanin kuma malamai suka ce a nan gurin ya kamata mai tambaya ya tambaya me yasa aka ce a jarraba mata ba ce a jarraba maza ba maza da sun zo duk wanda ya hijira daga mafi ya zo madina kawai za a ɗauka cewa mun ne kai ba wani magana a yi masa jarabawa ko kar a yi masa amma mata kuwa ta yi musu jarabawa ina fata an fahimta duk wata hikima da za ka faɗa babban abin da ake so ka sallama tun kafin ka gane hikima Allah ya ce ayi dole ai na san hikima ko ban san hikima ba san ne hikima kawai wani abin da zai baka ina inasi kadai amma ko da ba gano hikimar ba wato dole ne ka bi umarnin Allah subhanahu ta'ala ina ba an bayyana amma dai abin da yawanci malamai suke faɗa galibi halayyar mata din a wancan lokaci sun yadda su gama namiji duk inda yake ba wai dan imani ba sai dan kawai soyayya irin ta da haka kuma musulunci ba sai ke taron wani da wani da wani wanda ba su je cikin su ba a'a ya fi san mutanen su ware daban ya tamayyadu na bi'a sidatihim wa bi shara'ihim wa bi da'ihim as-sa'budiyya haka abinda ake so wato a mustama a kowane mustama na musulunci wanda yake tsantsar musulmai bayan Allah masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku fala tarji'u hunna ila al ba kar ku mai da su zuwa kafir ma'ana yanzu inda a ce musulma a a ce daga cikin mutanen makka sai wani matar ta musulunta sai ta zo madina Allah ce fala da ubun da al-kufar ba za ku mai da ita ku rike ta hikimar kar a mayar da ita inda namiji ne kuma a ce a mayar da shi saboda kiyaye wancan sharadin da ake a sulhul hudaybiya saboda ita mace tana da rauni kwarai da gaske mijin tana iya sarrafa da ita mijin na iya kiyaye mace addinin ta tunanin ta abinda take so da ta zo za ta son shi abinda take kin ka da ta zo tana son sakamakon tasirin miji a kanta to shi yasa idan aka kyale mace musulma karkashin igiyar auren kafiri namiji to yana iya juyar da ita zuwa ga addinin sa ko alal akalla ko bai ji da ita da addinin sa ba ya kasance ya rage wa karfin imani ya rage mata karfin imani dai kenan ƴaƴan da za a haifa kuma sai ya tasiri akan su zanto addini suke bi ba addinin ka ba to shi za ta aka raba da zarar mutum ya riga ya mace ta riga ta musulunci ta zo wajen su shi kenan ba za a mai da ita ba wajen kafirai auren ya riga ya mutu ina ba za mu fahimta ina fulatar da su ne da kufar lahum illun lahum wa lahum yahillun lahum wannan lahunna hillun lahum su mata mummunai ba su zama halal ga mazaje waɗanda suke kafirai wannan haka ne wala hum yahilluna lahun haka su mazaje kafirai ba sa halatta ga mata mummunai ko ko mu ce a'a haka su mazaje mummunai ba sa halatta ga mata kafirai wannan zai dauka ma'ana ta farko ko ta biyu yanzu lokacin da mutum yake kawo shi zaka san haka da ya halaka ko kaza ne halaka ba ya halaka ko bai halaka ba ai yanzu sai ya shiga imani sannan zaka ce kaza ya halaka ko bai halaka ba amma in yana cikin kaddara yana cikin kafirci sai ce ina wani halaka ko da tarbi dama ba zai aura in ba ka fara yau a ce kenan wallahu yahilluna al-hun haka su mazaji waɗanda suke mummune ba su halatta ga mataye waɗanda suke kafare. ina ga ban da halatta da ka auro kafir ba in ba kafare na ahlul kitab ba wanda aya cikin sun idan ta bayani akan su wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ina ba ta an fahimta to duk da haka idan aka ce ga aure mutane guda biyu dukkanin su ba musulmi ba to yadda sai ta farko kalmar shahada ta shiga musulunci tana shiga musulunci ina fata an fahimta auren ku ya mutu tsakanin da miji ba sai ya ce ya kace sai namiji ya furta kalmar shahada ya shiga musulunci to shi da ya musulunta ne auren shi zai tsakanin shi da matarsa ko kuma yau waɗansu malamai suka ce idan ya musulunta sai mu zama su soke su yi kokarin ki shiga musulunci don ga mutum ya musulunta in ta ce na ki aure ya musu. haka waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce a'a idan ya shiga musulunci ta ki shiga a wannan lokacin zai tsaya zaman jiranta kwanakin da ya kamata ta yi idda shi ne jini uku ko tsarki uku kuma yadda wasu malamai suka bayyana ba zai kusance ta ba tana nan a matsayin matarsa da lokacin idda ya ƙare ba ta shiga musulunci ba aure ya riga ya mutu in ko an fi sa'a ta musulunta cikin wannan yanayi kafin ta kai da ƙarin jini uku shi kenan tana nan a matsayin na matarsa ina ba ta fahimta amma ita mace ya ita ce ta musulunta yau na mutum zai idda ne kuwa <laughs> na ka gaba da zira kun fahimta me hikimar kar mace ta zaman jira ko ya musulunta gobe ko jibi saboda ubangiji ya ce wallahi yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina da dai ubangiji ta'ala baya danka karfin zartarwar mummune a hannun kafirai ka san ko aljanna ko wa muna alin nisa in ga mace ga namiji namiji ne ke gaba a yanzu idan aka ce su ci gaba da zama ita ta musulunta yana kafirci ma na ya zama shugaban ta kenan kuma bai tantance zama shugaban ta ba dan bai shiga musulunci ba suna ba za mu fahimta amma shi miji an halatta masa ya jira ta har ka musulunta tsawon wannan lokaci na idda don saboda shi shi ne gaba a duk da shi ya musulunta suna gafarci amma shi ne gaba mai bada umarni a rizal kawamu wani Allah nisa ina ba za mu fahimta to kaga wannan ana magana ga mataye waɗanda suke wato ainihin suna bin wani addini daban ba yahudanci ba ba kuma kristiyaniti ba amma waɗanda suke addinin yahudanci suke bi ko addinin suke bi na ga kaga dama a aslan halattin auren su yana nan a cikin aya cikin sultan ma idan kamar da makaranta ta don haka idan miji da mata wato kirista ne su ko yahudawa ne sai miji ya musulunta to a nan gurin mata ta auren su ba in ya ga dama ya cigaba da zama da ita ko da ta shiga addinin musulunci ko da ba su ba in ya ga dama kuma ya sake ta ba wanda ya masa wasu cewa sai ya suke ta in ta dawo ta shiga musulunci shi kenan kawai ba magana wani canja ina fadin kuma ita to amma idan mata ce ta musulunta ba miji yana nan ko kuma a cikin kiristancinta aure ya riga ya mutu dan ba bambanci a nan gurin tsakanin mace wanda take musulma ba ruwan mu mijinta ya zama yahude ne ya zanto ba nasara ne ya zanto ba maguje ne ya zanto mai duk abin da ke bauta ba ruwan mu ba yanda za a yi zauna da cikin igiyar auren sa amma idan miji ne zan musulma to za mu kalli matar idan miji ne zan musulmi za mu kalli matar idan ainihin kiristiyanci suke idan ya ci gaba da rikita haka bai laifi ba idan yahudin suke bai laifi ba jari in ya kace ta kuma ba za a ce masa dan me ba in ya ce ko ba za a ce masa dalle ba ina ba za mu la wanda hillun lahum wa lahum yuhilluna lahum Allah ce wa atuhum ma ambu kada kafirai su tawaye su ce yaya za a yi dai yar uwar mu ko matar matan mu sun gudo wajen ku kuma shi kenan sai ku rike su wannan ba su zalu sai Allah ce ku ba su abin da suka kashe da su dai ba su kan dai bai shiga musulunci ce ta gudo musulunci ya raba wurin shi kenan ku ba su dai ko ga su musulunci su tara kudi gaba daya da wanda da wanda da wanda sun yi hijira sun gudu to ke nan aka dace wajen sadaki wajen auren ki an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ki so gaci an yi zan kuma su iri kaza ko an ba da saniya guda uku an ba da kaza ta ki ko ga saniya guda uku ko ga saniya guda biyu ko ga akuya ko ga rakuni guda biyar ki a gaskiya ba saniya bace ba aladu ne guda bakwai da kaza da kaza ta a kuma ba za mu bayar da alade ba amma ga kimar kudin su ya je can wurin ya kada da awurawa ba ta alade ina ba za mu an fahimta to kaga wannan duk tsari na adalci na addinin musulunci wane ne kuma fito addinin musulunci baya kare yancin bil adama mukurar kare yancin bil adama kina an gane ku kuma wa atuhum ba an wa wala jinaha alaikum babu laifi akan ku an tauki hukunna su irin waɗannan matan da suka zo ku aure ki za a tuku hukunna ujura hunna in za ku ba su sabon sadaki ma'ana bayan kun jaru da su muku ba su zaki dan mun mutum muku gaba wala tumsiku bi kisan al-kawakir kuma ku mummune kar ku rike igiyar aure na mata waɗanda suke kafa kaga da farkon musulunci mutum yana da dama ya aure ka da to an aure da su ko mushrika ce wannan kafa ibn abul as abul as kai ibn rabi yake auren ya daga cikin ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ma yakin badar za a yaki annabin da shi da cikin kuma surikin annabin har aka kama shi a cikin fursunonin yaki ita kuma matarsa tana san maka lokacin da riga ta yi jira ba ta aiko da abin wuyan ka cewa a bai turu da a wanda lokacin ba a haramta mutum ya wuri ko ta ko ba a haramta ba a haramta amma da kafi Allah ce wala zuku bi isan wasu wasalu ma an faqatum in ku da kuka auri mata ku suka yarda zuwa gudu can wurin sai ku aika ka faru ku ba mu sadaki ne sun da zama ta gudu ta zama ku wani ya yasalu ma an fasu su ma in mata su ne suka gudu wajen ku nan gurin sai sai ku ba mu sadaki mu sai ku dauki nasu ku ba su kada adalci ce zalikum hukmullahi yahkum bainakum wallahu alim hakim sai Allah ya وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به fatukum shay'un min azwajikum idan wani abu ya kubuce muku na matayenku da kuke aure ila kufar ya koma hannun kafirai matan ku suka yarda suka koma wajen kafirai fa aqabtum kuma sai kuka bi yaki kuka ci nasara akan kafirai kuka samu ganima fa atul ladina zahabat azwajuhum idan an zo rabon ganima sai a ware a ce wane ne matan su ta yarda ta gudu wurin kafirai idan yace gani sai a dauki wani abu na sadakin da ya kashe a bashi dan ya sake sabon aure kada zo na baya da mutum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum baiwa waɗanda matan su suka gudu misla ma an fako kusan kusan abin da suka kashe wajen auren waɗannan matan da adalci da musulunci shi sa ba abin da suke a musulunci da biyan za'a ba abin da suke a musulunci adalci wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun kun ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wanda da shi ne kuke imani subhanahu wa ta'ala نعم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفتنونه بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم التي يا أيها النبي يا كون النبي من جرما إذا جاءك المؤمنات إذا ما تام من سنزومك يبايعنك to za su yi maka mubaya'a ne bisa ga wannan ka'ida na farko ala Allah ya yusrikna billahi fi'a su yadda ba za su shirka da Allah ba ba za su hada shi da komai ba wajen bauta ubangiji shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzutawa shi ya cancanta a bautata masa shi yake da sunaye mafiya kyawu da sukofi na kamala lalle ne su yadda da wannan ka'ida ba za su yi ikhlal ba da janibin rububiyya janibin ayyuka na ubangiji shine mai kafewa shine mai rayawa shine mai arzikawa shine mai saukar da ruwan sama mai fitar da tsirrai ba za su kawo tangarda ba bi janibul uluhiyya wato bangaren cancanta ta da bauta shi kadai za a kada sai na ibada ba za su yi istilal ko kawo cikas ba dangane da bangaren da ya sami al-asma'ul husna wa sifat al wato sifofi mafiya kyawu da kuma wato ainihin da ah, da suna sunaye mafiya kyawu sifofi mafiya kamala wannan shi ne bangalori guda uku da dole a gaskata Allah ta wannan bangare janibin rububiyya da janibin uluhiyya da janibin al-asma wa sifat Allah ya rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya duka ya shafi tauhidin rububiyya da uluhiyya da al-asma wa sifat rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma tauhidin rububiyya fa'budhu tauhidin uluhiyya فاعبده هو القدر لعبادته هل تعلم له سمية توحيد الاسماء والصفات ده هكذا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كذا هو الحي توحيد الاسماء والصفات لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين توحيد الالوهيه alhamdulillahi rabbil alamin rabbi tauhidin ne ayoyi wannan suna cikin jawami a cikin alqur'ani ka samu aya daya ta kunshi bangalori masu tarin yawa to wannan shine ka'ida su yarda cewa za su bauta Allah shi kadai ba za su hada shi da wani wajen bauta ba la Allah ya shirku billahi shay'a wala la yasrikna sannan ya zanto ba za su fata ba fata kuma shine dauke abu daga cikin hirzansa ma'ajiyarsa mutum ya ɗauke shi ba duka da an ba shi amana ba wala yaznina zanto ba za su yi zina ba wala da auladahunna su zanto ba za su kashe ƴaƴansu ba dan da mutanen jahiliya suna kashe ƴaƴansu idan mata ne ana kashe su dan jin tsoron kaskanci ko dan kasta wulakanta idan ko maza ne ana jin kashe su dan jin tsoron talauci Allah ce wala tasbu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna kasalahum kana kitan kabira saboda haka ta ko ina an harata kisan kai ka kashe ɗanka in ma da yin tsoron talauci in ma da yin tsoron ƴaƴa za su yi maka yawa wannan ba za su yi wannan ba shine wala ta kunna ala da kunna wala yatina bi hutanin yaftarina bihi wala ya yatina bi hutanin kasu zo da wani ta kirkirarre yaftarina ku waɗanda suka kago shi baina aibihinna wa arjulihinna da kanun hannayensu da kafafunsu dan mace idan za ta haihu kanta ai yana fitowa ne tsakanin hannaye da kafa ma'ana kar ya kasance mace ta zo da wani ciki daga wani wuri ba na mai gidan ba ta kawo wa mai gida ciki daga wani ina ba ta ta riga ta san alfaka ta ta samu ciki sai aka ce aka ce sai aka tsara aure a kan ciki ba sani ba dan a gina wa wani ba bayan ko ba dan sa bane ba haramun da yin haka a cikin addinin musulmi da haka idan an san wanka na da juna biyu ma ba ma za a daura mata aure ba ka ka'ida da ta haihu idan ta haihu ne sannan sai daura maka aure amma tana da juna biyu ake a daura aure wannan haramun da cikin addinin musulunci kuma kar mu dauka cewa ko da wani ya zo ya yi israfi ya ce ki ne yi juna biyu kar mu ce sai a rufa juna asiri tunda kai ne kai shi ke na daura ta zama matarka wannan dan bai zama nashi ba ko da shi ne ne mata ciki ta haihu da saboda ka'ida ba a gina mutum da sai ta hanyar aure aure ko sai da sadaki da ke da alwali ina ba za mu fahimta amma dan wani yayi fasikanci da wancan har ta haihu ko da mun gane shi ne a sanadiyyar sa na shahu ba ta taɓa yin da kowa ba sai shi shi ma bai taɓa yin da kowa ba sai ita kaga mun gane tabbas shi ne sanadiyyar wannan cikin ba za mu jingina masa ba cikin addinin musulunci ba a jingina masa da ta hanyar wannan da kuma da tarare shi ta hanyar addinin musulunci gwamnatin musulunci ta tarare shi a wata ƙungiya ta addinin musulunci don yaron ba ya da laifi wanda suka yi laifin laifi ne waɗanda suka yi zina su kan ba da laifin kwafi a gaban Allah don kuskuren da mutane suke yana da yawa gore da gaske sai a samu an yi sakacin tarbiyya yarinya tana yawo ita da wani ko tana kwana aikin saurayinta ko na makamancin haka da zaran ciki ya bayyana wani gudun kar a ta sai a kira wa iyayenka sai a zo a yi kuskur aure da sa a a da a bai ina ba za a yi abu ake so in har baka son kunyar duniya to ai sai ka bayar ne ka tarbiyya tafi kuma sai ka ba ta tsaro duk wanda ya zo zance kare ke banta daga shi sai ita da sunan ya zo zance wurin ta amma sai ga mutum kana zaune a kofar gida ga sauri a cikin tsoro shi da yarinya suna zance in kuma za ka shiga gida sai ka ce wai in kin shigo kin rufe ma'ana kai ka shiga ka kwanta sai wannan kuma dan gawo kike sai ka mamaki ai rashin yin ta ne abin mamaki ba wai yin ta ba abin nufi ka buɗe kofar yiwuwar abin tuntuni baka rufe kofar ba kuma sai a zo a yi shekara guda ana neman aure ko ba ku ce mutum ya fito ba ko ba ku ce kun fasa karin fito ba ko ba kun kaza ba a yi ta ranar da mutum ita kuma tana son su yana son ta kullum idan suka je zance su shi ya wata turare ita ta kawo turare dan ne ba za a mata kusa da juna ba a daga kuka jawo wannan da ku sai a ta hanyar da wuri sai da ba za a kai ai abin da za a so a sai an ci kunya ba Allah ya fa mana ku wala ya'tinaka fi ma'rufin kar su saba maka cikin ma'ruf ma'ruf shine dukkan abin da annabi ya umarni ko kuma dukkan abin da ya hana umarnin ka dole abin hanin ka kuma dole abin fabayyihunna in sun yadda da wannan to musu واستغفر لهن الله كما كروقا musu gafara abin da yake a baya wanda suka yi ko wanda za su yi nan gaba ba bisa niyya ba ba cikin sani ba inna allaha ghafurur rahim lalle ubangiji mai gafara ne mai kuma jin koli wato da wannan aya ne manzon Allah subhanahu wa ta'ala yayi mubaya'a ga maza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ga maza irin yadda mubaya'a ga mata illa iya ka mubaya'arsa da yayi ga maza bayan ya karanta musu wannan zai ba su hannu su gaisa amma mubaya'arsa da mata su dai karanta musu yi kawai su gaisa ɗaya daga cikin su ce kayi hannu da mazaje mu ba kai hannu da mu ba sai manzo Allah ce inni la nisa ni bana yin musafa in yi ka hannu ni da mace yace maganar da zan faɗa wa mace guda daya ita ce maganar da zan faɗa muku in ma su ɗari ne saboda haka daga wannan magana cikin tare da kakare akai mu baya a ina fata an fahimta to akwai ruwayoyi daban-daban ba lokacin karanta su bane waɗansu na cikin bukari waɗansu cikin littafin sunna daban-daban amma wadda ya rikici da kyau mutan dan faɗi wani ɓangarorin cikin ta ko ba duka ba riwayar da lokacin da ya zo yana musu mubaya cewa ala Allah ya shirkina billahi sai'a wala ya shirkina wala ya zuni cikin kowace gaba sai da hindu matar abu sufiyan ta yi masa tambaya kowace gaba da lokacin da yake kada ki sata sai ta ce to na abu sufyan marwaci baya bani wadataccen shekwanin da ke wadatar da ni da yana ba shi kuma da kuɗi sai ya hana kun ya halatta in ɗauki na abu cikin dukiyarsa wanda ya shafi ni kai na da iyali na ba tare da ya sani ba ko inda ya na ya zaka manzo Allah ce ɗauki abin da zai ishe ishe da iyalin ki bil ma'ruf ta hanyar da ta dace in ji haka da ki zaka kaga nan sai aka yi taksisin wannan daga cikin umumin sata dan baya cikin sata an bai ta ku wala yuzmina sai ta ce haba manzon Allah har sai kace ma kar mu yi yanzu zai iya ruwa da ba da ruwa ba ta yi zina wato su a tunanin su na mutanen jahiliya zuna ma yi ne su ba ƴaƴa ba a kadin al urrat ya rasulullah zai iya ruwa da a cikin yuzna yi manzon Allah ce wala yaqtulna auladuhunna suke cewa mu dai ba mu kashe su ba mun raya su har suka girma suka je badar da aka je badar kai ne ka kashe su a filin badar ko manzo Allah ya mulki Umar bin Khattab ya kashe da dariya kuma sai ya kashe su rawa rabbi Allahu anhu to ma'ana kaga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin da ke cike da adalci maza an ba su damar su zo su karanci addini mata an ba su damar su zo su karanci addini da ya je baya da su ai sun zo sun zauna ne a cikin wata wayar hadisi ga maza a gaba ga mata a baya da ya gama magana ga maza sai sai ka ya musu haka da hannu wato ku buɗan kenan sai sai ka suke sai ya samu inda mata suke a baya kuma su ma kuma yayi musu sallallahu alaihi wasallam don ana hadari guda illa ya ka waɗannan na gaba waɗannan na baya saboda majalisi da adalci kowa a baki shi hakkinsa ya ji saƙo na addinin musulunci amma galibi yanzu idan mutum matar su za su je makaranta su koyi addini sai a ce wai ai za su je makarantar ka za su je makarantar yahudawa ina ne ina karatu ina ne amma kuma za su je asibiti za su je gidan biki za ta kare rawa a gaban makafi sai ne ne wannan duk babu ne amma za su je islamiyya to anan kishin da kishin da tafi dan za su je islamiyya amma ba komai idan ta jira maka isa ya rawa an yi masa kai wannan babu komai an raya al'adun gargajiya ne wanda aka da iyaye da kakanni shi kudin ma dan a daure masa gindi na gama garin mutane daban kuma tashin gidan malamai kuma daban wai kawai dan a daure wa kudin gindi kashin shi dan na wahayi malam Allah rufa mana su wa da hundar Allah inna Allah ghafurur rahim a wani hadisi bayan manzo Allah ya dubu waɗannan al'amurra sai yake waɗannan al'amurra dukkan wanda ya cika su irin yadda aka ambata su a aya ta ko namiji to fa ajruhu ala Allah ta'ala ladan sai na wurin Allah ko shakka babu zai je samu aljanna waɗannan ka'idoji da ta lissafa dukkan wanda ya kaucewa ɗaya daga cikin su yace to idan aka kama su aka yi masa haddi to shi kuma wannan haddin ya kankare zunubin sa to mutum ya zina sai a masa haddi ya kankare zunubin sa yi kisan kai sai aka masa haddi ya kankare zunubin sa yace amma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin su sai Allah ya fitirce shi ba a gan zunuban lantana ko kudin shi da yake masa hukunci yake to al'amarin kai na wurin Allah ta'ala in ya ga dama sai shiga da shi aljanna yace ya yace masa in ya ga dama kuma masa azaba gurgudan laifin sa sannan a cire shi a kai aljanna haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da ke cikin sahih bukhari inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rubin kai sai Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور التي يا أيها الذين آمنوا يا ولد لسك إيماني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كذلك سيزاك قونتي ko za ku taimaki ko za ku jibinci lamarin mutanen da Allah ya yi fushi da su kauman mutanen da rabu da Allah alaihim Allah ya yi fushi da su kaddi ya isu minan akhirati hakika sun ɗebe tsammani daga kowace irin rahama a ranar lahira kama ya isal kufaru kama yadda kafirai ke ɗebe tsammani min ashabil kubur dangane da waɗanda suke cikin kaburbura me ake nufi da kamar yadda kafirai ke shaida tsammanin wanda ke cikin gabari su kafirai da suke raye a wannan lokaci da wannan aya ta sauka sun kafirce cewa ranar ta kyawa ba sai ta akwai su ba suna ganin dukkan wanda ya mutu kasa ta rufe jikin shi kenan sun riga sun tashi tsammani ba zai tashi tashi da ila abad al abudin shi to kamar haka ne irin mutanen da Allah ya fice da su sun tashi tsammani daga rahama irin yadda wadannan suka tashi tsammani daga dawo suna ganin an mutu ba za a dawo ba to haka wadannan babu su babu rahama ubangiji ina ba za mu bayyana to wannan aya malaman tafsiri suna da magana biyu a kanta magana ta farko waɗanda suka ce tauhidi ne ga ayar da aka buɗe surar dinka Allah ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya turquna ilayhim bil mawadda sai kuma aka ce daga ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad abinda suke kira a larabci aunun ala bad'in wato a cike da abin da aka fara da wato an faɗa abu sai a sake maimaita shi da muhimmancin sa farkon aya a tura ta hana mu kaunaci kafirai ta hana mu kaunaci makiyan mu makiya Allah a matsayin masoya la wa aduwwa aduwwakum awliya a karshe kuma ta sake maimaita haka wadansu malamai suka fi a duka da wannan zance sai zanto wannan ayar kamar tauhidi ne game da wasu amma da na biyu ko ne malaman da suke cewa a'a a can gurin da aka ce la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kuna ilayhim bil mawadda ta shafi dukkanin kafirai da mushrikai da yahudu da nasara da munafukai da dukkan wani mulhidi da dukkan wani bamagudi duk wannan ta shafi da dukkan wani da majusi aduwwi wa aduwwakum la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum amma a nan gudun la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim ana magana ne akan waɗansu su yi bantattu cikin kafirai waɗansu suka ce yahudu ake nufi kaɗai waɗansu suka ce na nasa'a yahudu tare da munafikai su tare da suka ce domin a urfi na alqur'ani mai girma yakan ce ghadiba Allahu alaihim ko al-maghdubi alaihim ya zanto ana nufin yahudu su wannan kalma take gaskatuwa akan su kuma da kowa أن لا ku قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لأنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت شو هذا من بيهود بقى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق zalika bima aqaw wa kanu ya'tadun wannan ba hudu bane ba ma hum minkum wala kaza ma hum minkum wala ba kuma ga cikin suratul fatiha zair maghdubi alaihim wal dhalin kowa san al maghdubi alaihim sun zuwa yahudi a cikin nan ayar kenan ta fadin ta ko ta sabuwar ma'ana ma'ana yahudu duk da su shiga cikin fadin abin da ke cikin lafi ka zo a duwa duwa kuma auliya sun tantanta a sake ware ta daban dan a ja da mutane ga wani saboda sharrin saboda makidin yahudu da munafiki a cikin nan al'aya mu'assisa la mu'assida sukan ce mu'assisa in ta kawo sabon ma'ana sukan ce mu'assida in ta karfafa ma'anar ta ne ba sabon labari ta kawo ba duk ko sun yadda ya zadaran lafzu bayyana tauhid wal ta'sis fal muqaddam hamluhu ala ta'sis la tawfiq tun lokacin da lafazi ya zanto zai iya yiwa ya bada sabuwar ma'ana zai iya yiwa maimaita ma'anar da yi ka'ida shi ne a ba shi sabuwar ma'ana sama da ake maimaye a kan ta dan ba a kafirai suka daidai tsammani cikin wato daga ma'amuta saboda to wannan shine karshen waɗannan ayoyi yanzu kuma kai tsaye zamu shiga cikin suratul saf suratul saf ita ce sura ta 61 idan ka fara kirki daga sama kuma sura ce madaniya tana kunshe da ayoyi goma sha muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu fahimtar daidai game da ma'anoninsa da kuma faɗin daidai da kuma aikata daidai ya Allah bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص bayan bismillah zai yi shi sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa duk suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim ya Allah shine al-aziz mabuwayi sannan kuma al-hakim mai hikima cikin al'amuransa ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan kuke aikata irin abin da ba ku iya aikatawa dan me kuke fadar kan irin abin da ba ku iya aikatawa kabura makatan inda Allah ya kai mutukar abin sana abin kyama a wurin Allah an ta kulu ma la taf'alun ku rinka faɗin irin abin da ba ku aikatawa daga wannan aya tana zance ne ga waɗansu daga cikin mummunai da suka rinka fatan ina ma a shar'anta musu jihadi ina ma a shar'anta musu jihadi amma da aka shar'anta sai suka tsorata sai suka firgita ubangiji ta alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat falamma kutiba alaihim alqital idza fariqun minhum yaqtuluna an-nas كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا cewa suke suna son yaki da aka ga an ta musu yaki sai suka tsorata suka ce ya ubangiji dan mu ba za a mana jinkiri ba mu kare yawa mu samu tanadi mu yi kaza mu yi kaza sauka sauka kenan ba ya a hankali nan gaba dan suna jin tsoron mutuwa ya taunan nasa ka khashiyatin lahi aw ashadda khashwa khashiya suna jin tsoron mutane sama da yadda suke wato kamar yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki ko sama da haka karshe ubangiji ta Allah yake ce musu aina ma takunu yadrakumul maut wa law kuntum fi burujin duk inda kuke da mutuwa za ku sami ko law kuntum fi burujin ko da kuna cikin ganuwa buruj jam'i na al-burj albur shine dukkan wata katanga mai karfi da za ta iya zama dan adam tsaro ko wata ganuwa da za a kewaye gari da ita ko wani gini mai karfi da tsawo irin hawa goma hawa talatin hawa hamsin ana ce masa albur a larabci wani kuntum fi burudin musayyida ko da kuna cikin gine-gine masu karfi mutuwa da ita bi an ta ku lima ta tsono na mala ta fa'alu dan me kuke faɗin abinda ba ku iya aikatawa kabura maqtan inda Allah an taqulu mala ta fa'alu ya fita abin a wurin Allah ta'ala dan adam ya rinka shan alwashi ya faɗa abin da ba zai iya aikatawa ba to waɗansu malamai suka sake kafa hujja da suka ce ayar tana magana ne akan waɗanda suke yin alkawari ba su cika ba in yi alkawarin zan maka kaza ban cika ba to daga nan wurin da sai aka sami cewa shin idan mutum ne maka alkawari yace gobe zan baka littafi a'a zan baka kujerar aikin hajji bana a'a zan tafi da kai umara a goma karshe idan Allah ya kai mu wannan ba alƙawari bane ba to dole ne ne suka ko kuma ya halatta ya suka ya halatta ya kitawa kuma malami suka ce dole ne ya suka inda ya yi wato waɗansu suka ce a'a ba dole bane ba mustahabbi ne suka amma in yi suka ba a cewa ga wani zunubi da ake masa tanadi ina ba za mu malaman da suka ce dole ne suka suka ce Allah ce lima da kuluna ba la na tafaluna kabura maqatan inda Allah ya anta kulu ina da wannan koyar da sarari ya isa abun tsana a wurin Allah ka faɗa abin da ba za ka iya zartaswa ba dan lokacin da ka bani kuma lanaji kama ni kace za ka yi mu umara ba kai mu da kace za ka yi mun kaza ba kai kaza ba ga wannan ya sa abin nan sannan ga hadisin manzon Allah da yake cewa ayatul munafiqin salatu idza haddatha kaza ba wai idza wa'ada aka lafa wai ba tunna duk malamai sun yarda cewa kowace ɗaya daga cikin wannan kabiratun min al-kaba'ir da karya da saba alƙawari da hadisi tunda aka layanta ta daya girman su dai kenan a cikin dan ne alƙawari na saba to na riga na shiga cikin kuskure kenan sai mu kudi da da gani da wannan an gane ko wadan suka ce a'a idan alƙawarin da yawa mutum bai jefa shi cikin matsala ba babu komai amma in kowa mutum alƙawarin da ka jefa shi cikin matsala to dole sai ka kai gudun karfin ma sai an karba imam malik ya buga misali kamar ka buga tawo kan yi aure zan dauki nauyin cinka da kanka a tsawon shekara biyu kafin ka fara yi ba ka zama makaranta ba ka fito ne ba nan ba ka yi tun da cewa kake jin tsoro na dauki nauyin cinka da kanka har nan da shekara biyu lokacin ka fara aiki kamar mai sai dai daura aure tsammanin zaka cika alkawari sai da ki cika ba <laughs> ka ka zo ka shigo kenan sayar da mashin ɗinka zan cika maka kuɗi ko da ba su kai ba yadda za ka je aikin haji sai dai sayar dan ka cika maka kuma sai ka cika ba ka ka je ba ya rabu da mashin kuma yanzu babu magana aikin haji kuna ba ta an bayyana duk alkawarin da za ka je ka ci wani cikin matsala to lallai ne sai ka cika wannan alkawarin waɗansu yana suka ce inda da ka kara ko ita wannan bawan Allah ya ce in ya aure zai ce dani ga shi na ya aure kuma ya kyale ni alkali zai sa doka a dinga karba daga cikin kudin ta karfi da yaji zuwa shekara biyu nan da alkawari ko a ɗauki kuɗin sa karfi da yaji a karɓi kuɗin sa har sai ya cika ma kasu aiki duk dai abin da ya wannan alƙawarin matukar ya jefa ga matsala amma idan bai jefa ga wata matsala ba bai ce yi kaza zan ma kaza ba a ya ce zan muka kaza kai kuma kawai ganin hadiri ya taso sai ka kai wanka daga wanka dani ba za ka tsaya da ruwa ya fara sauka ko fara sauka ba yace ai ina jin gaskiya a ko dan kuɗi na zuwa in sun zo zan yi zan yi maka babban motsi nan da zuwa sai ka zo alaji sai zai babban motsi sai ka je ka nema aure sai ka je kai kaza sai ka je kai kaza ka tsaya kana jiran a kawo ka zo ne tsammanin mara buka in ji ba wuce wai malam yana jiran da kada aka yi noma in shi ne noma ya samu ka kaso da su ka ga wannan sai ka dawo kanka an bai ka ku كثر مكة عند الله أن تقولوا ما لا تسألون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ubangiji yana kan waɗanda suke yin yaji a cikin yaji ka barkin sa saffan saffan dan nan ana nufin sahu sahu ka annahu bunyanun markud kai ka ce gini ne wanda yake gamamme saboda haɗuwar zukatan su sun haɗu akan imani da Allah imani da manzon Allah imani da da da kuma ayyukan su suna yi da juna sallar jami'i tawafin ta juma'a da sallar salawat sannan kuma suna taimaka ma juna kaga wannan ka annahu bunyanun marsus kenan ta ko ina sama in ka taba sai a cikin su sun ta sa kan ka'idar hadisi المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أدناهم وهم زر على من سواهم ما زال الله جنون درجة فتاة kuma komin kankantar mutum a cikin in ya ce kai wani na gaisu shi zo garin nan duk da za a kyale ta karewa musamman na jinin sa ba wanda zai tuntuntun bakon wani ko mun kankantar wani musulunci kenan wa hum yadun alamar cewa dukkan wanda ya taba su za su je wa su wasu taba to da haka ne musulunci ke kai amma idan muka idan an taba ni ka koma gefe ka yi dariya ai ya jawo kai ma an taba ka ka koma gefe yi dariya ai ya jawo da amma faɗa masa ya ji ka san ko dan sai ko su fata munafici munafici tare da su mu ne da wani musiba ta fada kan wannan uwa mummuni ko an kore shi daga aiki ko wata harka ko an tsare shi ko wani ko an kama shi ko an dole shi sai dan su koma daga gefe ai da ba an fada masa baya an da ba an fada kaga wannan sifar ce ta munafiki abu ya kama mutan uwanku yanzu maganar ku tsaya kuna tattauna an fada masa baya in ba lokacin ta bane ya za a yi fito shine lokacin ta idan ya zo in ta fito da fito bai kamata wani kai kaza bai kamata kai kaza bai kamata kai kaza wannan in ya tabbata kuskure da yayi amma in yana kan daidai ne Allah ya zo jarrabe shi kasancewar muna kan daidai ba shi kuma Allah bai jarrabe mu in bai jarrabe annabawa kuma ya rantsi wala nabulu wa nakum hatta na alamar mujahidin minkum wasabirin wa nabulu asbarakum ina kan daidai za ya daure ina kan daidai za iya fasa mun kai ina kan daidai za iya sai ma hakuri za iya mun kaza wannan jarraba ce da gurin in girma maladana haka yake amma kar wani su so ai tun da wasu sai ka janye ka sassauta wannan abin dan a daina maka ya zama shirme kenan dole a samu asabatu Allah babda tsayawa kan akida da manufa ta addini ko ana da kawa wannan ita ce akida kuma ita ce ya kamata kuma su ne addini Allah shi وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين tunawa mutanen ka lokacin da Allah Musa alaihi salam yake da mutanen sa ya kawo ya ku mutane na lima tuqduna ni dan kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ku ko san cewa ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku dan me za ku cutar da ni dan za ku gudguna muku falan ma lokacin da suka kawo ce magaskiya da gangan azagha Allahu qulubahum sai Allah ya ƙara karkatar da zukatan da sake dadewa a cikin bata wallahu la yahdi al-qawm fasiqin ubangiji baya kare da mutanen da suke fasikai zaya ta ce wa annabi Musa sai zaya ta dai zaya ta biyu ko ya zanto izayatun fiddin ko ya zanto izayatun fil badan cutar da kai a gangan jikinka ko cutar da kai ga addininka cutar da kai ga addininka a kare ka bayan ko gaskiya ka faɗa wannan cutarwa wani a danganta ka da hauka bayan kana cikin masu hankali wannan cutarwa ce a danganta ka da wauta ko ƙarya bayan yi gaskiya ka faɗa cikin Qur'ani wannan cutarwa ce amma cutarwa a gangan jikinka a aiwata ka da garin ku a ta ka da kabilar ka a ce kai kaza ne ko kuma wato a dake ka ko a ɗaure ka wannan cutarwa ta gangan jiki kenan to wace ce aka wa annabi Musa alaihi wace aka wa annabi Musa annabi Musa alaihi salam sun cutar da shi ta fuskar abin da ya shafi gangan jikinsa dan sun fahimci cewa abin da kowa za ya sa idan ana wanka cikin jama'a shi za a zuwa kwaɗe ya wanka gowa da ni da haka yake rike jikinsa dan kar a gane aibinsa wannan suka ce ai fatar da ba ta da kyan gani akwai fi ta tare da shi akwai albara wato kamar kuturta kuturta yasa ko ga yana sa manyan manyan kaya zai rufe aibinsa yake in ba tsoro bai bude mana a gani a ga wannan cutarwa ce cutarwa ce to wannan cutarwa da suka masa hadisi ya tabbata cikin bukari wata rana annabi Musa ya fita biyan bukatar ta bayan gari ya gama ya je ya yana wanka ya dauki tufafin ya daura kan wani dutse sai dutsen ya gura tufafin sai ya fito daga cikin wanka sai ya dutsen nan yana ah, tufafi na tufafi na ba ni kaya na ba ni kaya na dutse yana ta tafiya har sai da wadansu daga cikin banu Isra'ilawa suka jikinsa suka tabbatar abin da suke aibata shi da shi kariya suke masa to wannan hadisi ya zo kuma Imam Bukhari in ba manta ba ya kawo shi cikin furtul ahzab ya ayyuha alladhina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha kunu mun kar ku kasance kamar waɗanda suka aiwata aiwata annabi Musa suka cutar da shi sai Allah ya warkar da shi daga abin da suka faɗa ma'ana sun ce kaza ne sai Allah ya nuna musu cewa ƙarya ne abin da suke faɗa fa barra'ahu Allahu mimma qalu kenan to wannan hadisi ya dace da san gurin amma a cikin nan gurin ba ibnu kasir ya kawo shi waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan hadisi ya imamu ibnu kasir wurin da shi ne can cikin suratul ahzab amma a nan gurin idaya din da kenan idaya ce ba idaya tabbatan ba kan cutarwa ce ta jiki dan sun ɗaga jikinsa ne nan ko cutarwa ce ta addini kafir ce masa bijire masa dan ga ta ce wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum da cutarwa ce ta gangan jiki sai ce wa qad ta'lamuna anni salimul badani wal jismi wa kaza wa kaza wa kaza ila akhir ga kun kun san yi ne ni ba ni da wani albaras ba ni da kafi ba ni da kaza a sai ce kun san ni manzon Allah ne ba na bai dace a kare ta manzon Allah ba kenan ne ne cutarwa da suka masa sun ce nuna musu Allah kaza yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihi kitaban min as-sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahra فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العزة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. فلما زادوا أزاد الله قلوبهم. إذا mutum ya kauce gaskiya da ganga bayan ya san gaskiya ce to ko ya so ya dawo sai Allah ya hana shi dawo. azaban lahu kulau yasa yahudu suka fi kowa kanka cewa dan su fi kowa ilmantuwar cewa abu kaza da ake faɗa mana gaskiya ne amma da gangan a Allah ce alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sanin su cewa gaskiya ne suka kauce mata shi yasa daga baya ko su zo suna son su dawo Allah da zai musu gaman kasar ba yana da haƙƙin da kaucewa gaskiya ka san gaskiya gara ka yadda gaskiya ce amma rabancin ka ya hana ka yi aiki da ita domin batun shaitan ta hana ka yi aiki da ita san zuciya ya hana ka yi aiki da ita amma in an tambaye ka za ka ce gaskiya ce ko da kana aikin da ya saba hadisi in aka sunno tambaya malam ne hukuncin kaza sai ka fata hukuncin daidai idan mai tambaya yana tsoron ido ya ce me yasa kake yin kaza ce yi na baya halittawa halal ne a haram ne har yanzu ko dan kin wani kike maka wani to amma idan idan ka ce idan ka ce a'a tun da dai ina yin wannan abu bari koyi me hukunta na ce wannan hadisin da yake ne saboda ne saboda ina yi bana so me hukuncin kaza mana ce an kama wuce da kaza an ce aya kaza ka ce wadansu ne ba su fahimci ayar ba ai tana da wannan ma'anar da ban da wannan akwai maganganun malamai akan ta faɗa mana dukan su malamuji kuma faɗa mana hujjojin malaman mana mu kuma mun yana cikin gaske wacce ba da gaske ba amma idan ka ga nan gurin mutum ya san farna yana koyin gaskiya da gaskiya to hadarin da ke cikin wannan ya fi hadarin saban da kai da to duk mai irin wannan in dai ya rayu akan wannan sai kaga cewa Allah ba zai masa tawfiki ya kinwa sai ka kike ganin manyan manyan malaman bid'a ba ba iya da bid'a saboda me kafin ka so musu bid'a ne sai riga ka sanin bid'a ce amma suna samun wani abu karkashin ita guda a mutane na musu hadaya mutane na musu sautuka mutane na musu hidimomi kujerun maka kujerun umara raguna shanu yanke yanke bandar bandar da shadda atan koki wace wace ne da to wannan ne suke kallo a yau in suka ce za su faɗa da wannan ma'ana sun rufe duk wannan kofar da rere ke zuwa wallahi wani wani aboki na ya da mun mun karatu karatu a wani matakin karatu na baya yace irin wannan shahadar da kake ba za mu iya ba in muna jikin mun san gaskiya kake faɗa ce amma wallahi ba za mu iya faɗa ba ah, ya ce ya zuba ga kai ga yadda kake mutum kuma ga yadda muke yace yanzu gida na nawa a garin nan yanzu mun da nawa yanzu kaza kaza ya san fara dariya yace ku da ku sai kan Allah ya ba ku a can amma mun dole ba za mu iya ba wannan ya ta ba za mu iya ba har ko bai da ba don da zan zo nan garin din nan dan dan da zan zo garin nan na gaba da wani bawan Allah kuma abin da yake kenan yace kun ga ko yanzu za ku iya faɗa kai tsaye ba ruwan amma mu mun karɓa ba za mu iya faɗa yace ba da mu faɗa mun riga mun karɓa na ce to idan haka ne tun da kun riga kun karɓa yanzu ne ba kuke da hujjar ku faɗa sai ku ce shi kuma kun faɗi gaskiya ce to ai kuma sai a daina bayarwa kuma so muke a karo ya to duk haka malaman bid'a an ba da malamin bid'a ka malamin bid'a lafiya kalau ƴaƴansa lafiya kalau amma sauran makwabta sauran yan uwa sauran murid suna cikin wahala amma dukkan wani babban ilimi lafiyar kalau cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da komai da komai amma dukkan wani muridi da yake kara ashirin yana zikiri ya yi zikirin ya yi sujada nan din ya yi baki amma har yanzu ba abin da za a ce maka masa da shi Allah ne su tsoron Allah Allah yana kallon kowa falan ma za ku a azagallahu shi yasa da sun gane gaskiya ku ba za su dawo ba Allah rufa mu da Allah ce وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر wa in qala isa ibn maryama kuna muku lokacin da annabi isa dan na maryama yace ya bani isra'ila ya su bani isra'ilawa inni rasulullahi ilaikum musaddiqa lalle ban ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya ina gaskata abin da ya ga ni ya riga ni zuwa min at-taurat na at-taurat na yadda annabi Musa na yadda da littafin na at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di kuma ina mai bishara da wani manzo da zai zo baya na. wato manzon Allah dan hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzon Allah yake ina da sunaye sunana Muhammadu sunana Ahmadu sunana al-hafi sunana al-mahi alladhi bihi al-kufr sannan kuma sunana al-hasim alladhi yuhsaru an-nasu ala kadami duk wannan sunaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace Muhammad ko kace Ahmad ko kace me wato al ko kace me almashi mahi bil ha dukkan sunaye manzon Allah ismuhu Ahmad sunansa Ahmad wato haka wannan sunan yazo cikin littafin Bible haka Allah Isa alaihi salatu wa karanta da mutanansa فلما جاءهم بالبينات اما يا يوم يزوم da hujjoji da mu'jiza shi annabi Musa din annabi Isa din kenan yayin da ya zo musu da hujjoji da mu'jiza kalu suka ce haza sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani ma'ana amma da musu ba da gaskiya da shi su yi imani sai ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن أظلم ولن نبي ذلك يطن كسام من افترى على الله الكذب ثم دون ذلك الكركر يا يدين جنام الله تعالى وهو يدعى إلى الإسلام العالم أنا كلمك سيوى النمتون زوى المسلمين أما سيدين جنام الله كريا والله لا يهدي القوم الظالمين لدي الله بايا كريا دعا الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم su kafirai ko azzalumai suna so su ditace hasken Allah addinin musulunci ko alqur'ani bi afwahihim da bakunansu ta hanyar suka game da gaskiya bayan sun san gaskiya ce ta hanyar koke addinin musulunci wallahu mutimmu nurihi Allah kuwa mai duka haskensa ne walau kada al-kafirun ko da kafirai sun ki ko sun so huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya turo manzansa da jiriya wa dinil haqqi da addini na gaske li yuzhirahu dan ya ba shi rinjaye ala dini akan dukkan wani addini walau kada al-mushrikun ko da mushrikai sun ki يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم wannan aya an ta yi mata tafsiri na tsayin dai sai zan so ba lokaci mai dan da a san so adadin da aka fi fassarar ta ba a wajen malaman tafsiri musamman in ana lanci na makarantar islamiyya ko gina masallaci ko ba haka ba abin da ya rage menene tijara sukan ce tijara a cikin larabci suna nufin ta at-tasarrufu fil amwali lil usul ala mutum ya sarrafa dukiya dan ya samu ne riba wannan shine tijara a larabci an bai da ko ka sayar da abu dan ka samu abu to idan kuka lura ayar farko a cikin fela ne ya waɗanda suka yi imani ina mai son kaza kuna son in nuna muku kasuwanci mai riba kamar mun ce ke aya ta biyu sai ta bayyana ga yanayin kasuwancin تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آية أخرى سيتفى تقريبا ga hannun jarin da za ta saka al imanu billahi imani da Allah da manzansa sannan jihadi dan yada kalmar Allah jihadin da dukiya da kuma kai to wannan hannun jarin ka sai hannun jarin ya rage ribar shine ya gafir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn zalika al-fawz al-azim wannan ribar kenan da zaka samu to a nan gurin akwai abu guda biyu me yasa galibi wajen maganar jihadi sai a ce wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai a fara gabatar da dukiya sannan kai a madadin a ce kai sannan dukiya wato saboda a nuna yadda wato dukiya rukunin ke wajen yiwuwar jihadi dan ga waɗansu a lokacin annabi ga karfin jiki ga lafiya ga kaza amma ba su da makami ba su da abin hawa manzon Allah ce ku yawa guri ko kuma ba yake ya kan wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun kaga kenan dole sai da dukiya ake yin jihadi da akwai bukatar sayan makami akwai bukatar kaza akwai bukatar abinci idan ana yaki an daina kasuwanci dole sai akwai kuɗi a kasa akwai kayan abinci wanda su a kasa na idan ana tsammanin za a yi shekara ana yaki an ajiye reserve na abinci a kasa wanda zai kai shekara biyu idan za a yi yaki operation din kina na wata shida ne an ware albarusi da menene wanda yake na wata takwas saboda a samu rara duk wannan ba su da kuɗi ba dole sai da kasuwanci sannan a wurare da dama cikin alkur'ani idan aka zo wajen sakamako sai a ce ya gafir lakum min dhunubikum amma nan sai aka cire min aka ce ya gafir ku. dhunubakum da ajwal lazim da hadi abun bagari wani san min dhunubikum za a yafe wani abu kaɗan na zunubinku ko wani abu daga cikin zunubinku amma nan ya gafir lakum dhunubakum kawai ba daga ciki ba dhunubakum sakamakon jihadi ke ku kaga wannan da akwai wato balaga ta alqur'ani cikin wannan sallatu wa ukra tuhibuna wa ukra tuhibunaha nasrun min Allah wa fathun qarib وبشر المؤمنين واخرى وتوت نعمر ita ce nasrun min Allah nasara ta musamman daga wurin Allah da zai arzuta ku da ita bayan yin da kuma duba kuma ga nasara kuma za ku ci wa fathun karim da buɗe wanda za ku samu a kusa daular ku ta musulunci ta bunƙasa wa bashir al-mu'minin ka yi bishara ga mu'mini dangane da jihadi kar ku sassauta wajen lamarin jihadi يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله يا waɗanda suka yi imani kunu Allah ku kasance mataimaka addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kamar yadda annabi Isa tanna na maryam ya faɗa wa hawariyu su ne ta mabiyansa zarata daga cikin mabiya masu ikhlasi wanda suka yi imani da shi yake da su man ansari ila Allah cikin ku wa zai zo ya taimake ni wajen yada addinin Allah qala al-hawariyun sai hawariyawa suka ce da shi na'anu ansarullahi mu mun ji mun gani zamu tabbata addinin Allah Allah ya fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai wata tawaga cikin banu isra'ilawa suka yi imani sune waɗanda suka bi annabi Isa alaihi salam wa kafara ta'ifa wata tawaga suka kafirce sune yahudawa wanda muke da shi ba suka yi kokarin kashe shi karshe ma suka yi da'awar sun kashe shi wa qawluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullahi yahudi kenan fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim Allah ce sai muka taimaki waɗanda suka yi imani da shi annabi Isa a zamanin sa nan muka taimake su ala aduwwihim kai wanda suka adawa da su fa asbahu zahirin sai suka waye da su ne masu galaba shine zahirin ma'ana zalibina ala ghairi وجاء الى الذين تبوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون anan mun kamata mu tsaya abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tafi mana bashi biyu kuke da shi a kaina bashi na daya wajen bi amwalikum wa anfusikum a wuri daya an sami inna Allah salamu alal na anfusuhum wa amwalahum to me yasa wannan za a yi na biyu ذلك الفوز ko هو ذلك هو الفوز العظيم هو وذلك الفوز العظيم هو وذلك هو الفوز العظيم بيان wannan in mun je cikin fuska gaban karanta kul huwa huwallahu ahad a kowace sallah ne su karantawa a kowace sallah ne ko da hadisan mu haka